الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابته السادات الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله bayan gabatar da gaisuwar musulunci insha Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka saba kowanne sati muka haɗu wannan masallaci masjidu Abi Huraira radiyallahu anhu domin mu bitan miskahin babban malamin musulunci Imam Yahaya an rahimahullahu ta'ala shine riyadu salihi a yammacin kowace alhamdulillah Allah ya kore mu to yau ma wannan yammacin ta uku ga watan goma sha daya watan zulkada a kididdiga watannin musulunci guda goma sha biyu wannan shine na goma sha daya shekarar musulunci tun daga hijira daga makka zuwa madina zuwa yau shekara dubu biyu ya dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗai wanda ya yi mafaka da ashirin da biyar ga watan shidda miladiya dubu biyu da ashirin insha Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka saba da shi muke yi akan karatun mu da yanka ba, muna cikin babu istibshari babu istihbabin tabshiri wa tahni'ati bil khair babin da ke magana akan mustahabbi ne yi wa juna bushara da wa juna murna da ya samu wani alkhairi mun faɗi bayanai satin da ya gabata falalar wannan da alkhairin sabu yadda yanda yake kawo haɗin kai a cikin al'umma madadin wato kushewa da hasada da jin ciwo tsakaninka musulmi kuma ka saba ba da alkur'ani Inna allazina amanu wa amilu salihati kanat lahum Inna allazina amanu wa amilu salihati sayaj'alu lahumur rahmanu madha budda Allah ya ce muminai waɗanda suka yi imani da Allah suka yi kyawawan ayyuka Allah zai sanya musu ya a juna su in kuka zama kuna gaba ke nan kun ga galayi babu gaba ba kiyayya da haka da, duk inda suke ka tarkawa ta ba kwanan tsakanin ka da mumini dan na ya ci nasara akan ka ba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam an gane to mun karanta ayoyin da ke magana akan wannan kuma sun gaba da bayanin su wanda Allah ya kore yau kuma za mu karanta hadisin abu ibrahim wanda aka ce an abi ibrahim wa yuqalu abu muhammadin yana ya zama yana da suna ɗaya yana ya zama da suna fiye da ɗaya ya danganta abu ibrahim yana da ɗa ibrahim yana yi wa yana ɗan ibrahim aka danganta shi don shi aka mai kuniya da shi wa yuqalu abu muhammad kuma ana ce mai abu muhammad yana yi yana da ɗa muhammad aka jinjina shi gare shi babban abin da ya kamata mu fahimta nan sahabbai suna yawan kulliya ya kamata mu ma mu raya wannan suna a cikin matan mu tana da ya habiba a ce mawarsa ummu habiba ummu zainab da in kana da ramla abu ramla ko ba haka ba da Allah ku raya mana wannan suna a cikin tarihin mu sahabbai suna ta ya abu kafin sallallahu alaihi wasallam manzo Allah kun ya gare abu huraira abubakar da haka sahabbai suna cike da kuniya a jingina mutum ga wani abu da kuniya ko wani wani abu kamar irin abu haffin ai abu haffin ba ba haffa ce ake rijiyarsa ba ma'ana uban ƙarfi ne ake yi da haka nan ga kuniya suna da tasiri kisa aka ce wanda abu ibrahima wa yuqalu abu muhammadin wa yuqalu abu muawiya kuma ana ce abu muawiya wane ne adda waɗanda kuniyoyi duka shine abdullahi bin abi aufa shine abdullahi dan abu aufa radiyallahu anhu Allah madaukakin sarki yarda da shi yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lalle ne ma'aiki tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi bashara khadija radiyallahu anha bi baitin fil janna manzon Allah tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi yayi wa khadija bushara ga daki ginan ne cikin gidan aljanna min kasabin da lu'lu'i la kasaba fihi wala la wannan daki cikin ba wa harbuwa ba gardan dami ba ta da murya ba wada ونزعنا ما في صدورهم من غل ونزعنا ما في صدورهم من غل رضوانا على سرر متقابلين الجنة بقى قدموا لي يا جنوانا وانا بيي سام بيي ارمي في سام الجنة بيي قدموا لي انا قوا لا لقوا فيها فلا تعزي با وتي على سام مغانا با دين ذاك يسي وكاي زلوت شينا الله يسي دو ابين دا ابي كون دان جيوا ان كان مؤمن انا سام با شيني كدي اسبا ما سام عرب akan samu tsakanin wani da wani Allah ke to aljanna wanda za ana ma fi su dole za mu kira abin da a cikin zukatan su min jillin da jiyewa ko wani sai su wayi gani su zama yan uwan juna ala sururin bisa ga wasu famekoki masu daraja waɗanda suka haɗa suna da famekokin mu amma sifar su da girman su da kyawun su da kamar su duk ba guda ne ba suna ɗaya suka haɗa komi na aljanna babu shi duniya manzon Allah ya ce Allah ya ce a'adattu li ibadi ko as-salihin na kana da ma bayi na salihai mutanen ki imala ainura abinda ido bai taba gani irin wala uzunun sami'a kunne bai taba ji ba sannan wala fata ala kalbi rajulin bai taba tarsuwa cikin zuciyar wani mutum daga cikin talin ka Allah ko ni an ka ambata da wata gwaiba da wani zuma da wasu ruwa sun haɗa suna ne da naku suna kaɗai. amma hakikaninsu ba irin waɗanda ba ne wallahi kamar sifofin Allah ana hana iya haɗa suna da Allah basiru a ce ma Allah albasiru kun haɗa suna amma kamar ku ta saba laifin kamar fihi shaikun kuma tsari'ul basiru ba ku da kama ko ina ta Allah sunan dai suka hada amma komi sunan ma da aka ambace su sifar ba irin ta aka bace basaru na ba irin na shi bane ilmu na ka ba irin na shi bane komi ka ba irin na shi bane to haka aljanna abin da Allah ya halitta subhanahu wa ta'ala sunan na kili su kada da kayan mu don a faɗa mu abin da muka sani muka so a kwadaitar da mu ga abin da ba mu sani ba sai an baki abinda mun sannan yana da daɗi yana da daraja ko same shi ya samu alkhairi ya ci abu mai daɗi ko irin wannan a ce fame ko fi a sururun marfu'a cikin ta akwai wasu gadaje maɗaukaka amma wallahi ba irin waɗanda namu da aka gado na miliyan biyu ko na miliyan uku dan shana ko dan dubai ko dan mi wallahi suna ɗaya da su kaɗa allah bai kawo irin kayan aljanna nan ba duk abin da ka ji ambata suna ɗaya su kaɗa babu babu yin na aljanna a duniyar da to shine aka ce an yi masa bushara da wani irin ɗaki cikin aljanna min asadin na lu'ulu'i ga wani ga mu mujawwa ko yace babu harbowa ciki ba a faɗa da kowa ba a bakin ciki ba a damuwa wala masaba ba gajiya ba ka aiki ba ka ciyon kai ba ka noma ba ka kiyo ba ka sallah ba ka salati hutu ne kawai farautu wa wajen wa suna na'im ko ba haka ba kamshi dai hutu ne farin ciki wajen na na'im da kuma aljanna ne ma ba da har abada to an wa da bushara da irin wannan taki wanda har ko kowace iri ba a samu ba a bakin ciki ba a yiwuwa ba a rashin lafiya kuma ba a gajiya ba wani aikin da za a cikin shi wa ce ci ci din ba wallahi ba mini yiwuwa ba ne na shahawa ne kawai da aljanna ba a kurkin alkafin alkafarar guda ya ake ka ba ka sake bin shira ba ka sake bin yiwa har abada amma cin ka na sha'awa ne saboda wa kawai shi yasa in ka ci sai yi gashi ba ka wahala ya rube maka cikin ciki ka je kai kashi an wuce wannan an wuce wannan topic an wuce na mutu ya ci kashi yi kashi ai kashi wahala gare kashi ba wallahi wahala ka ci abu mai daɗi ka ji samu gunda yi ko maka da wari ba abin da ka bi sai ka ji kace ka ko kuma ka hito wani kace mana babban mutu ka kace kana da mutum na wala kare aka ce wallahi ba sai na an kasu ni ka shin ka da kiyar sai da kawai da hancin ka da tusa da komai ba mutum bai kamata ya tinka ba billahi da ya kamata su yi ta tawali tawali da kaskantar da kai wallahi da haka yan uwa wannan abin da ya gadar da wannan gidan ga ga buwar mu'minai Khadija Allah ya yarda da ita shine kariya da kayo da kadakiya da kai da dukiyarsa da rayuwarsa ga manzon Allah farko musulmi Khadija ita ce matan ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ta farko wadda ya aura yana dan shekara 25 ita kuma tana da shekara 40 ga mafi ɗayan maganganun maluma ba ita kadai ba ce an magana akwai wata ina ba ba an gano amma dai ga wata ta shahara muna jin ta ita ce ya aure tana ɗan shekara arba'in ta ɗan shekara ashirin da biyar tana da shekara arba'in ya aure ta tana gwauruwa ashe wannan shari'a ta hana ta da mafifici ta kai gaba ɗaya ya aure ga kuma da ta girme mai bayan an kafo ta daga wani gida ta fito ta aure shi kuma ya yarda Allah ya zaɓe ta zama matar shi nan duniya ta zama matar shi gobe aljanna kenan mu sauko kasa mu rage jin kai mu rika aure mu bar dunace dunace wallahi sallahu ba sa da shi haramun kuma mummuna hanya ce kuma Allah ya yi narko da zama hannu ga mutumin da ke zina za ka samu wata ma da mijin jero su ya bari ta girme maka don ɗan shekara arba'in ya yi kusan haihuwa mai shekara ashirin da biyar ko bai kusan haihuwa bai ba mace tana ya ɗauka ciki da shekara goma sha biyu ko ba ta iya ba ta haihe ka samu wata da ta haihe ka ka ɗar aure ka yi zaman ka da ita ba gadaje masu kyau suka dame ka ba abinda annan kamun kai manzo Allah ya ce fala ku hafu ala Allah da auru amma kullabi yuridu al-afaf mutu ku annabi ya ce yayi Allah yayi alƙawari Allah zai kai su sai su akwai mai aure ne yayi aure ba don wata shawa ba ba don wani abin nan kawai ne ya kame kansa daga lalata da kai yawai cikin mutane dan da shi wannan abin da ke faruwa gari mu cewa an an da bilali a shekara wani ne ka ji an ce an yi ciki bilali a shekara goma sha biyar ko sha uku daga zuwa karatu kila a ce an samu an yi sakaci ko wani malami ko wani wani abu wani wani dan makaranta ya yi bayanin ya ce wannan ba za a kai yau saboda haka mu rinka aure suna manzo Allah ya ce ka za ka wuce na aka shi na ya ce ya ma shara shababi man a kafa ya ta falyatazawwaj tsoron kanmu don mazinanta manzo Allah ke mu yi aure don Allah kuma ya fara shi shi ta nufin ya fara wurin gasuma bai tsaya wurin budurwa ba sai karshen aure auren sa kusa ga bayan an yi ana kusan hijira ma ya aure yarinya budurwa ita kadai ce ta tarihi cikin matansa wajen goma sha uku da ya haura ita kadai ce a budurwa shara radiyallahu anha da haka nan saboda kokarin Khadija da tabba manzon Allah tanyo ku karanci littafan tarihi ta ba shi tanyo da dukiya ta ba shi tanyo da ra'ayoya shi ya sa ubangiji akan wanda ya rama masa da baka kinan na shi cikin aljanna kun ga wanda ya faɗa mana maganar da Allah ya ce man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhu yannahu hayatan ba Allah ya ce duk wanda ya aikata da tafin min zakarin aw na namiji ko mai Allah ya ce wallahi za mu ra'ayi rayuwa mai kyau kun ga wani wannan ba kitse amma saboda abin da tawa manzo Allah an sanya ta cikin waɗanda aka faɗa mu tun duniya an yi masa bushara suna da zaki ginan ne na lugulri lugulri wallahi ba irin na duniya ba wanda aka girwa cikin cikin abin da ko zazzabin ramin duki ko wani abu wallahi ba irin yana ba na Allah ne halittacce daga Allah an kai masa gini da shi cikin gida aljanna saboda ni wannan ya faɗa muna kowa Allah mutum sai Allah ya rama kowa namiji da mace kowa wa Allah biki na biyayya da sanyo addini ta wallahi ya sai sunan duniya zai sanya mu rayuwa sai albarka da zai zama abin su abin girma ga mutane kamin abin da zai samu kira na sani alkiya don haka Khadija ta aure manzo Allah cikin wannan yanayi mai tsanani ta ba shi sanyo a ita ce kake ta sami Aisha an kake ita ce kusan kamar dauran saka da Aisha a daraja ga soyayya suke manzo Allah har wasu suna cewa ta fi Aisha daraja ce a'a Aisha ta yi da daraja to a ƙarshen bayan rayuwar manzo Allah Aisha tana da daraja da kariya ba samu ba ta ya addini musulunci da karantarwa da fatawowi da sauran kariya ba samu wannan haka farkon musulunci ta samu kajiyar da tawa addini da taimaka manzo Allah da dukiya da shawari abinda Aisha ba ta samu za ka falala kowace da ta kowace da ta falla kuma abin da ya ga wannan Aisha ta zama malama babba ba ita take manzo Allah sai da mai manzo akwai su Hafsa akwai su Juwairiya akwai su Suwa akwai su Ummu Ummu Salma da sauran amma kuma ita sunan ta yake ce saboda ita an malama ta har da hadisi wajen dubu uku da wani abu aka bayan waƙoƙin bayan waƙoƙin larabawa da sauran abin da suka hujja da su akan bayyanar da kalimar da daidai take ko ba daidai take da haka wannan yana gwada muna kowa yi kokari da addinin da sai Allah da hukun sarki ya rama mai don haka nan da Allah mu ko karfa game da wannan saboda an gina ma matan ma'aiki gaba don tana aure da shi ba ita ɗaya ba amma saboda sanyon da kawwa Allah maɗaukakin sarki an yi masa bushara ita kuwa Aisha wata rana mala'ikan ga da ya kawo bushara ga ya taho aka ce Allah ya ce ma Allah na yi miki sallama yana karanta miki sallama sai ce ni da wacce an yi mata bishara da tsaki wasu aka ce Allah ya aiko ki a faɗa mata Allah na yi mata sallama yana gaishe shi da haka nan da ya gwada kuzari da himma yana sa ka tsere ma wanda ya ka girma ya ka shekaru ya ka wata daraja da yake gani saboda himmarka da da jajircewa mai min hajjin musulmi ya kawo cewa Allah yana daga darajar bawa ya girmama shi da wata maɗaukaka fiye da wanda ya shigarar da shekaru da farko na kyakkyawar ɗabi'a ta gare shi wannan gabatan sun gana masa annabin Allah kyawawan ɗabi'u shi yasa Allah ya ɗaga shi, cikin matan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam haka ce alhadisu muttafaqun alaihi alqasamu kuna na'am eh eh a'a ba su da dalili a karma kallahu sun du sun bi la'akari da gargajiya ne ka san har yanzu gargajiya ba ta ishe mu ba kana ahli sunna uwayen ka suna jan gargajiya ko ba haka ba sai dai su yi dai su sai sun mai shi ga layin gargajiya ai shi ma annabi yana da uwaye ko da an kai auren nan abdul mutalib yana nan ko abu dalib yana nan don haka abu dalib shi ya yi shi ya ya gida ya yi komi ya faɗi irin mazaya na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da aka yi magana aure don haka ai mutum yana yiwuwa yana son abubuwa ya ne ba su amma in shari'a ta halatta to ba a la'akari da ayyuka da an kai ga auren zainab ita zainab da Uwaye sun kalli ya za a yi auren da ita ga zaid bin harisa intaccen bawa Allah ya ce a'a فما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا كوي كيكي ta yarda da hukuncin da manzon Allah ya yanke a kan auren kai ta zai bin Aisha da ta yi da'a ga Allah ta yi da'a ga manzon Allah shikenan nan take sai Allah ya sanya masa mai da sai sanya kyama tsakanin su da zai biyar da ke da manzo Allah na lallaci ne na jawa a manzo Allah yana cikin rike mata tsakanin ce ya ce ga abin ya sake saboda Allah ka rama masa da ta in kai na Allah dai ba zai yi maka ramuwa nan take Allah ce ta yi biyayya ta yi abin da aka wuya gare ta suna bakure ta ta auri bawa to Allah ya ce wallahi za a yi masa za a yi masa upgrading sai aka kashe aure na aka aure da ita ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har rama masa ko ba rama masa da ka jarabi ubangijin ka da Allah ka gwada ma Allah ka aka ga ta hito kuma shi za ka wa aiki kuma za ka bar abin da suka so don shi za ka yi abin da addabu dauya gare ka don shi ka ga abin da bai faru wallahi billahi Allah ya taimake mu yace alqasabu kuna annubul mujawwab shine ana alqasabu ne da aka ce shine luluyi dare, an farfare shi da shine aka yi masa dai wa sahabu yace asyahu wal shi shine ta da murya da kuma maganganu irin da shirɓacin maganganu wannan su al-ta'abu ne ba wata gajiya mun fassara wannan aiko Ya ce wa abi Musa al-Ash'ari an samu daga Abu Musa al-Ash'ari Abdullah ibn Qais annahu tawadda fi baiti wa tarana Abu Musa Abdullah bin Qais babban sahabin manzo Allah annabi yana ba mu kafarai da mutanen sa asharawa yace lau kana al-imanu bi surayya la tanawalahu qaumun min hadha da imani rafe ki da sura ya saura da can da mutanen mutumin gaci abu musa wallahi da sun yi kokari da sun kai da imani na ta inda yake ya kama masu jawo saboda kirkin su da wayar da hankali su to shi ne abu musa babban sahabi ne kuma malami ne ya ce an dahu aka ce lalle wata rana kawar da a filin ya yi tsarwallah a gidan shi sun makara da sai ya fito fakala sai ya ce la an zamanna rasulallah sallallahu alaihi da ce wallahi yau zan da ci manzon Allah ba makawa na aza ma kai na lura zan zan da ci manzon Allah hatiyan wa zafi ba yadda yake tiya da inda yake dawa ina tare da shi ni yake gwada mana yana gwada mana soyayyar sahabbai da ma'aikin sallallahu soyayyar sahabbai ba don dukiya ba ba don kuma kai, zai da binci manzon Allah ya ga yanayin manzon Allah tsawon yiri guda kuma sai yayi arwala da biki ba wanda ya gwada mana ana so in za ka yi gida ka yi arwala saboda in jana'iza ta girshe ka ka hanya ka yi sallah in sallah ta kammar hanya ka yi sallar ka ko babu komi zaman ka da arwala kai kana ma iya mutuwa to mutuwa ka da arwala ka fi mutuwa ka babu arwala daraja ga Allah madaukakin inna Allah yuhibbu tawabina wa yuhibbu mutatahhirin to haka in za ka yi to kai arwallar ka ko shago zaka da kyakkyawan niyya cewa kai shirin bauta mu Allah da don ka alwala farilla ce ka samu wata nafila ce ka samu jana'iza ce ka samu ko ko Allah ya jarrabe ka da samu wata jarrabawa ka mutu ka mutu da tsarki Allah ya zai ɗauka daraja saboda lazimta wannan alwala sai ce wallahi ya eh, arwalla sai ido shi ba sallah ta ba sai ce wallahi yau zan lazin shi manzo Allah shiga da ita zan zan lazin shi yace wala akunan na ma'ahu yawmi hada zan kasance tare da manzo Allah tsawon min ganawa fa ja al masjid sai ya zo masallaci ne su tsammanin manzo Allah sun ne yake zama fa sa'ala alin nabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tambaya ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam fa qalu wajjaha huna sai manzo Allah yayi nan kala yace fa kharajtu sai baka labarin cewa sai dai ni ku ala asrihi a bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam as'alu an dole ni ga shi Allah da Muhammad manzo Allah hatta da kala biyar arisin sai da ya shiga wani lambu wanda a da wata rijiyar da ake kuma biyar arisin ya ce ina yarki ya ce da ya shiga fajar nan su inda baji da ne shiga sai ni kan manzon Allah ni gani manzon Allah yana cikin wannan lambu sai ni zauna a kun kofa hatta ka da rasulullah sallallahu alaihi wasallam haje ko bai da manzon Allah ya biya bukatar shi a wannan lokacin ba a fara matsayi sai a cikin gidaje ba farkon musulunci kuma ya halatta kenan ka zo daji ka yo baye amma ka samu ɗaya an wurare guda biyu ko ko dai ka samu wani dushi ka laɗe da rai ko wasu itatuwa ko tudun kasa ko wata gina ko kuma kai nisa kai nisa daga inda mutane ke gani saboda manzo Allah ce la'ana Allah najir wal manzura ilai batun ka koma nan ka faka wanda kai tuya ba shi ko to yana ganin laurarka ka shiga cikin la'antattu irin masu gani wani shi na miji maza ba, ba ta yi ba ba musulunci ba ne al'ada ce da gargajiya da rashin kunya mumini tsare al'aura ne sai ba a gari manzo Allah ce ihi fas aurataka illa an zauje ka tsare al'aura daga bayan kowa sai gaba ka ka tsare kowa kai yi na maka al'aura ka face ma ka ga akwai wani abu da sai ƙara karfafa alaka tsakanin da mai yake fa idza ka al-mar'u qali ya mun Allah bai mu yana shi kadai ba Allah na ji ka ce kowa banda mata to yi mutu yana shi kadai ba yace fallahu ahamma yustahya min minan nas Allah ya fi cincinta a jikun ta daga barin mutane don haka ko kana kai kadai ba kunyar da saura ka bai ba ya saba ma ka'idar shari'a to shine na nan ga sai ya zan zo Allah ya ji wannan gurin da yiwu biyan bukata sai ya tsare bai isko ta ba ya ce lokacin da manzo Allah ya biya sa wata wadda a sai arwala fa kuntu ilai sai ya tafi zuwa gare shi nan na ga manzo Allah ya arwala sai ya tafi zuwa gare shi fa isa ko kad jalasa ala dikri ali sai ga shi ya zauna bakin wannan rijiyar akan a dinga matsarbin bakin ta kamar irin rijiyar da ake sai a dan yi masa dan dan wani abin da siminti ko kasa ko wani abu sai wannan dan abin da ake kalmi rijiyar da shi sai ya zauna a bisa gare shi wata wasa da a sai ya zama tsakiyar wannan wannan bakin rijiyar shi ne aka ce ya saka ya zura kafafun shi cikin wannan rijiyar waka shafa an sa kai sai ya jaye wandonsa guda biyu ko matsarminsa don a lokacin manzo Allah yana yi wa a iske wando na gare ko yana a iske matsarmi na irin wannan da ake gyafto kowane ana ya halatta haishi kuma yana yin tsawon lokaci ya ce wa wadda lahu ma filbiri ta ya zura su cikin rijiya yana da wani bakin rijiya ya ce fasallan lamsu alai da ni ganin wannan hali a sai ni mai sallama sun man saraftu sai ni ciwa da ni mai sallama assalamu alaikum ya rasu sai ni koma bakin bakin abin ga bakin lambu mashiga gona fajalastu inda albaji ni zauna kusa ga wannan kofa fakultu sai ni ce ga kaina in ji abu musa na shari'a yace la akunan na bawwa ba rasulullah sallallahu alaihi wa sallam lil yawma ma. zan kasance wa to ni ake ce ma ni ake ce ma ma abin nan eh jasma jasma turanci na eh tura ba turanci ba hausa ne eh mai gadi mai karon kowa to shi kenan yanzu dai an gane wanda aka nuni yasman ma'ana wanda ke tsaron kowa ko to abin da zai hausa suke nufi wanda ke koma ya tsare kowa yin ka taho sai ka nemi ne ne kai yace zan zama haka yau ko da turanci muka fahimce shi babban makasudi dai mu gane abin da aka an gane ce wallahi zan zama yau mai tsaron kowa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa jaa abubakar ana cikin hakan ga sai ga abubakar radiyallahu anhu ya zo fa da fa albaba sai ya da abin da ba abin da kofa shingi daɗa wannan askun ya a wani karfe ne wasu kisami itace ne an kai sai biyar tun kudu biyar tun kudu kuntu tuman haza sai ni ce wane na kala abubakar ya ce abubakar ne faƙul to ne kare ce min to saurara ma'ana irfuk dan jira sun mazahab faƙul kuntu ya rasu lalla abu musa ki sai ɗari juya ni bar abubakar ban ba shi nan shigowa sai ni zo ni ce manzon allah sallallahu alaihi wa sallam haza abubakar ya fita a biru ya manzo Allah wanda abubakar ne ke nema ai mai ya shigo inda kake fa qala ikzan lahu je ka wa abubakar ne ka ce ya shigo wa bashirhu bil janna ka ce ka yi bushara da cewa dan aljanna ne yawa ya to abubakar sun yi sa tun duniya suka sanyan sakamakon shiga aljanna gobe don jawon fata wallahi a saboda a sadaiya gaskata manzo Allah ko ni farbe ya yarwa da manzo Allah to abin da manzo Allah ya ba ni gaskiya ne an taba ce mai to taho an sarkin ba yau mutumin kashi jiya da daddare ya sai bai su zuke Ba bayan kun gama sallah ya shige ka shige ya sai bai su ke wai daga ne ya saka saman san mai guda uku ya to yau fa sai ce wallahi in ce faɗi gaskiya ne daga ran nan aka laka mai suna hasiddiqu yawan gaskatawa an gane to sannan da abin da ba su na sanyo da dukiya sai bayan karkatawa da aikin musulunci ya taɓa masallaci an ka taru an fi lahi da zai baka sallah masallacin ga kana kawo da matsala karatun ka zai ka ka ɗauki hankalin matan mu zai biyan bai ni ko ban bane sai da wani sahabi ya ba su kariya an kamar sun sahabin an ka shigo duk wallahi ka kawo mana gwani yaro suna nan da karatu ga abubakar suna jin jire muna ya ce to abubakar don allah ko ka bari ko kuma ya kai ban bari kariyar da kan bani na ka amshi a fiska ta kalli ban da kariya ban da kariya Allah madaukakin sarki tun ba mu kowa musulunci abubakar ya yi ɗaki ya yi masallaci bakin karkasu yana isuwa waje yana karanta alkurani mata na biyuwa su yi yi su yi ta saurare yaron su ta saurare shi ya zama sanadiyya wasu suka musulunci akwai irin su suma da sauransu duka tsani abubakar suka musulunci ina fatar an gane da haka in ka ji an yabi abubakar alkurani kakka abin da warfi ne ko gawasa ko soyayya ɗaya wallahi Allah bai da kabila Allah bai da kabila inna Allah laysa bainahu wa bain ahadin dasbun yura'i yu'iji bihi khairan aw yasrifu an bihi su'an babu bai da wata dangantaka da zai baka alkhairi ko jiwa ta shari gare ka illa bil ahadin fakir a don ka girman da Bakar ta kai shi ga wannan matsayi Allah ya yarda da shi ya ambaci cikin alqur'ani mai girma an gane don haka yace a faɗa mai ayi mai jinsi ana mai bishara da aljanna fa aqbal haka ne hatta qultu li abi bakari sai ni fuskan to ni dawo sai ni cewa bakar udkhul shigo mana wa rasulullahi yubashiruka bil janna manzo Allah yana yi maka bushara da kai na aljanna ina ne ne an muhallu shahid na nawari yubashiruka bil janna kan waɗannan maganganu ya kawo hadisi bushara faɗa ma mutum Allah ya sa mai a wani alkhairi ya sa same ka na kaza ko na haihuwa ko na wani abu ko na aljanna ko na duniya ko na lahira don bushara suna iya zama ta duniya suna iya zama ta lahira yanzu muna iya maka bushara da ta lahira daidai fata yana fatan an gane waɗancan masu gafartawa kuskure na su ku dai nan waɗanda an nasu ta gafarta musu su ka kai su wuta yan wuta ne biyar da gafarta wallahi yana fatan an gane da haka nan sai a yake sai yake abin ya yi bushara da wannan yace ana cikin hakan da kuma bayan shi ya yi bishara da aljanna fa lakan abubakar hatta jalasa an yamini nabi mun abubakar ya shigo sai zauna da ga manzo Allah kun san manzo Allah kana menene yujibu da man tawa yana sai abubakar ya zauna da mu gare shi ma hutul kufi a cikin wannan a bakin wannan rijiya watan larigula shi ma sai ya zura kafafuwan su filbi da cikin rinjin kama sana'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzon Allah ya yi wa ka shabba an sa'a shi ma ya kuranye kaurin sa guda biyu ya jaye madarmin sa kaurin suka bayyana ba wata shari'a ba ce amma saboda bai so ya saba ma manzon Allah da kai ya same shi yana son kullum ya ga manzon Allah yana yi sai ya fantu da haka an gane amma ba wata shari'a ta ce a zauna baki rijiya ba kuma a ta jaya a'a ba wata shari'a ba ce yanzu dai yana san sai eh, ya muwafaka da manzo Allah cikin kamar da yanka ne an gane ko to shine aka ce ni ya ce sun mara jihar sojilas abu musa al'asiri ce sai ni koma ni zauna wa tarakatu a fi ya tawadda wai ce abu musa ya ce wallahi na bar na uwana gida yana har walla ya ce wai wayal hakuni da cin mini ya ce ba in yuridillahu bi fulanin haka ne yuridu aqab yace in Allah ya nufi wani mu da alkhairi ya haƙi bihi Allah zai zo da shi wannan falalar yau da aljanna aka saki aljanna ana ta saki aljanna yace in Allah ya nufi wani mu da alkhairi na farki yana har walla zai cin ni wurin gaci ma ya shiga cikin wannan alkhairi fa idza insanun yuharrikul baba bayan haka mutum akwai ya zauna sai ga wani mutum yana taba yana yana taba kofa fa kuntu man hada ni ci waye فقال عمر بن الخطاب يكنين عمر بن الخطاب ga manya sun gabace ka duya da wanda ya kushe ya kushe gaban na an gane da ya sai umar bin al-khattab fa kuntu ala rasulika nace mai to dan saurara jira sun ba ji'itu ila rasulillahi kani ta guri ma'aiki sallallahu alaihi wasallam fa sallamtu alaihi bi saki mai sallama ashe sallama ba da yau sallama da dukkan jarda da haduwa da mutum sallama da kai maluma sun ce har da iciyar ya raba yanzu misali kun ka hita masallaci kashi ta kuma ga kun ka haduwa can wajen daukar takulman ku ce mai assalamu alaikum ce ma alaikum assalam haka musulunci ke su hatta da ice ko dushi ya suka tsakanin ku ka haɗu to a sake jarda da sallama kun ga da duk ya taho sai a sake jarda da sallama ليش فضلمت عليه وقلت هذا عمر يستعجل قلت يا ان الله وان عمر بن الخطاب ان انا ما اي ان لي الشبور عندنا هو فقال اذا له كجيك عمر ابني وبشره ان فيما قيمة بشارة الجنة ما دو كتيا فجيت عمر فين زوم ان فقلت إيه إذا هدو كل وبي ويبشرك رسول الله بالجنة ko fa kuntu azina ko uzina an yi izini ko da kulcigo wai yi bashiru ka rasulullahi bin janna manzo Allah yana maka bishara da aljanna ya ce fagul haka ne fajalattu fada kala fajalata ma'a rasulullahi haka fa sai umar ko ya shigo ya zauna tare da manzo Allah sallar alaihi wasallam a wannan baki zai biyar an ya tsari ya zauna hagu ga manzon Allah yanzu za manzon Allah tafiya ko Na, ya zauna hagu ga manzon Allah wadda lari da shi ma ya zura kafafuwan ba a cikin rija bilbi ya cikin sun maraja'at abu sake ba ka labarin ce har yanzu da sai ni koma da ni kawai ya yi shi ma sai ni koma suna kiyaye abubuwa abin da suka wasa da shi na kallon yanayi ba su wasa da shi ya ce sai ni koma ثم رجعت فجلبت بينكما اذا فقلت ان يريد الله فلانا خيرا in Allah yana nufin wani da alkhairi ma na dan uwan nan nashi ya asibi Allah zai zo da shi ya ɗauki aljanna gada aka ɗauka ba ka fa jaa insanu ana cikin haka sai wani mutum ya zo fa harraka albaba sai ya motsa kofa fa man ni ne ne wannan fa qala usman bin affan sai ni ce ne فقلت على رسولك شيما نسكي مي سورارا كوكا جرا وجئت النبي صلى الله عليه وسلم جزو قرم أيكي صلى الله عليه وسلم فأخبرته نبات الأباري فقال إني له كي إني كعثمان فبشره بالجنة شيما كي مي بشارة الجنة أما ما أبلوا يصيبه tare da wani ɗan bala'in da zai same shi tare da wani ɗan musiba zai ɗan aljanna ne amma zai samu jarrabawa a rayuwarsa ta duniya cikin yan uwa samun wahala ko jarrabawa ko mummunar rashin lahiya ko wata mutuwa ku ji bai hana munin ya samu aljanna amma an fi son jinya in ba wurin jihadi ba ne mutuwar kujuha ba a so in ba wurin in ba wurin jihadi ba ne wurin jihadi ana son mutuwar kujuha ba komi ba ga ne a ce ai ma kan guda da halibin bindiga ko ai ma kan guda da da kibiya ko da mashi ko da tsaran adda ko da takobi ka mutu wurin jihadi ne ana so ita ce mafi girman mutuwoyi ko ba haka ba amma in ba can ba an yi son kai jinya ka yi denying wasu abubuwa a ɗarwaye ka wasu alaƙoƙi da kake yi marasa kyau sai a mi hannunka da baki ka da wasu maganganu ka dawo kana ta cewa to Allah dai sauwaƙe a yi sun dai yawon kan kyau ya yi warke to Allah dai sauwaƙe ka ga dai ka ɗan yi kasa ko ba haka ba to amma in wurin shahada ne ana so musu wa fujuwa sai aka faɗa musu mamu aljanna ta tabbatar maka amma ta da yan musibar da za ta same ka ashe musiba ta mumin ya samu musiba ga rayuwa sai ba shi ka hana bai da kirki ba mumini Allah yana jarraba dama mun taɓa muku bayani akwai abin nan wato akwai jarrabawa za ka suka shigo akwai jarrabawa ta ta akan akan zunubi wadda aka wa banu isra'ila fa innaha muharramatun alayhim arba'ina sanatan minene yatiku da fil arbi to hakka wala ta asa alal qawl fasikin an kai musu fanda shemen suna nan mu ne ne wallahi amma duk da Allah ya sa kai sai mu aka ko da yace kudu kulu arda mukaddasa shi ka ta mai tarki ku je ku ya ki amalikawa duk katan banza na ba su muku na da Allah duka ce na na ina hafu na ka'idi suka ce wallahi ko ina ba mu zuwa idan an da wara ku ke la ina wani kai kai Musa da kai adda imani ka hikai da ubangiji ka ku yaji wannan magana ta musulmai ne amma ni sun yi ta'ata sai Allah ya ce ai punishment nasu ka su yi shekara arba'in suna yaƙi gidi da gida cikin daji sai sun yi suna suna tafi su zama ita suka tafi da sahin ina ba fatar an gane kowa na rataye da sabar matsayi har wasu su suka mutu kun gana ashe Allah na iya jarraba kala sa'o ya sa ka wata wahala saboda ka taka doka kuma ana iya jarraba ka saboda ni saboda jarraba imani wala na nabluwa wannan kun bishe min al-khawfi wal juri wa naqas min al-amwal wal anfus wal thamarat wa bashir as-sabirin jarrabawa ce ta kawai gwajin imani ana iya jarraba ka don a yi maka upgrading a daga darajar ka samu aljanna kamar wacce iri wata mata ce ta tafi gurin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ta ya rasulullah inni usra'u udullah li ka kira karo kan mini Allah inni usra'u li kai farfadiya yace in shi iki sabarki wala ki janna in ki so ki a guri aljanna ta tabbatar min, wa in shi iki da autullah in ko kina so ke ya kai aljanna in roƙa miki Allah ya ba ki lafiya sai ce sabarki wallahi na yi haƙuri ya manzo Allah ta yarda ta faɗi kai ta boda amma dai da yarda ka samu aljanna ta yarda da aljanna ta yarda duk abin da zai biyo mumini kwarai komai bai ba shi tsoro ina kai ga imani yana samu aljanna wuce wallahi sai dai yake ce amma ya so lahirun laha in ya sun ta ka kashaf Allah ka kashaf ya manzo Allah roƙa mi Allah in bar kura biwa jiki ina ya bayyana ga mutane ya takallu roƙa mi Allah kuma sai manzo Allah wannan kai ya roƙan mata ba ko ta ba ta jikin sai da mai ba ta saki kwaci da abun kun gana wanga jarrabawa na ga musiba ta radiya ta lika eh wannan kawar daraja ce don ɗaya daga darajar take da haka nan jarrabawa kakka ga kore jarrabawa cewa ne mai yi yana yi wa ya yi laifin ne yana yi wa Allah gwada imanin tsaye ne kamar yadda aka annabi Ibrahim ko ba an jarrabi annabi Ibrahim ko yi sala ibrahim rabbu bi kalimati ta san ba kana ili kan nas imaman ka gane wanda istila'i ne na akwai imanin da ya kai yanzu da Allah da yaro waye kiso sai ta ci ibrahim ma guda kai ce kana cikin da wani abu yanka kashi don a bada imani da yaro ka ga na hafa kalamu na warki a yake wallahi babu aikata ne ba komai da Allah yake an zuwa da mawa sai aikata abin da Allah ya ce duk gidan farai ne in kana na kwarai ne yawa Allah zai sanye ka ba kullum ba salihin mutum Allah ya kan sanye shi da iyali na kwarai da iyali na kwarai haddin yana kiyaye ka'idoji wajen aure ka'idoji wajen kwanciya da iyali in ba a ce kiyaye ka'idoji wajen wajen zaɓin mace wajen kwanciya da iyali an batun Allah kana haihuwa tare da shi sai kai tarbiyya sai ka ga jiya su yin jire amma in kana kiyaye ka'idoji kana tsari matar da ta fito ba don kyawun banza ba baka bi dukiya ya nan ba shi rawa ba ka san mai addini mai daraja gida mai kamun kai mai mutunci kabilu da ka kai zaman musulunci da ita da ka'idoji wajen kwanciya ka kiyaye ka'idojin shari'a ba ka yi kofan zartattu wallahi in Allah su Allah bai bai Allah ya tawalla salihin Allah yana jibanta salihai amma in ka zama cikin rigar musulunci amma kana ayyukan munafukai to Allah zai jarrabe ka da abin da ba ka so cikin Ka an gane yan uwa don haka sai aka jarrabe Annabi Ibrahim kun ga wannan ya bar ana jarraba don a ƙara daga darajar mutum to don haka nan sai aka samu Usman a faɗa mai dan aljanna kake amma ma balwa ta A aka gaya mai haka yace Allahul musta'an yace Allah ne wanda ake neman taimakon ya koma ga Allah ya istir ya mana yana neman taimako Allah ga abin nan aljannar da an kama da wannan musibar yana neman taimako Allah a wannan musibar mana ko ta tau mai wanda ba ta karin imani kun gane yan uwa sai aka ce mi a gaba fajitu haka ne yace فقال عثمان بن عفان فقلت على رسولك فجئت النبي اخبرته وقال اذا له وبشره بالجنه مع بلوى تصيبه يتي فجئت فقلت سيدو يتي ادخل ويبشرك رسول الله بالجنه نزول يتي ما الله كان يمك بشاره الجنه مع بلوى تصيبك ومن تعالى جرب بعد صندوق فدا قال فوجد الكفه قد مليئا كود da ya shiga sai iske ابو بكر rijiya an الله نعم. عمر ko manzon abin Umar Abubakar da maka shi Umar Abubakar da shi sai wurin da aka rage bai da kuma mutum mai kayanci bai kowa cikin mutane masu daraja a yi ta matso matso da shi sai ga irin wannan bai kamata a ce sai ya gowar na ya shiga wurin nan sai koma gini guda yin sa shi ne aka ce fada kala fa wajalar ku faka lumuli a fajalata wijahahum mina shakki shakl akhar sai koma bangare na gefe na da bayyana fuskantar su sai ya qala sa'id bin al-musayyib babban tabi'in nan wanda aka ce arkani wanda aka ce babban tabi'i ne shi mursalin ko mursali na ana karba saboda su ba su san ƙarya ba asalul basari a da'udun abiyya ta an gane da shi da ibrahimun nafai almajiri abdullahi bin abbas da wannan hajjin ibn mutayanci shekara 20 yayi ba a taba ikama bai da wani gaban ba. mutumin kirki ne to shi ne su fa awwaltu ha sun ni kan sai ni fassara wanga abinda abu musa akan ya gani ya ruwaito ne fassara shi wanga jerin su bisa kiri da usmanu je ya guda shi kada ne fassara ta kaburburan su ne waɗanda kaburburan su Allah ya kaddari manzo Allah ya rasu aka tashi dakin sha don annaba ana yin kabirin da su karatu da abubakar ya rasu yan ne ta alfarma don allah a yi mai tace to ba komai da abokin ka na shiga shiga da ta a ta ci dan wuri guda kai ta aje ma ta kai mu kuma riyar su kafin ya roke ta ta ce to wallahi dan wurin da ka nemi kai na ni aje ma amma dai bai da tiri da shi hana maka shi a to da shi a ya ce kai da fassara wannan abin da ya faru wato kaburburran su ne an ka gwani cikin wannan da za da fi riwayatin wa amara ni rasulullahi bi ibn al-badi ga wata ruwa shi abu musa ya ce manzo allah ya umurce da in tare mai ko nan wa fiha a cikin wannan riwaya to anna usmana na basharahu hamidallahi ta'ala lokacin da aka usman bil afan wannan bushara ta ce alhamdulillah mana ya gode ma allah madaukin sarki sun makala allah ku ta da ce allah ne wanda ake neman taimakon ya gode ma allah da allah ya shi wanda ka mutuwa wanda wanda zai kawo aljanna amma tare da jama'a ya yi godiya wa Allah wannan ana cewa alhamdulillah ala kulli halin komi zai same ka gode ma Allah sai ce na gode ma Allah Allah kun musta'an shi ko abin da zai faru na musiba ana nema Allah kai mako da nake ka roki Allah ko da za a jarabe ka ka tsawo wanda za ka yi hawan imani ka je ka samu san cikin yace qawluhu wa jahabi fatahil wa ayyuhu fi mimmi

tun nan duniya kowa ya sani ana samun zahabtu ana wa abubakar wa umar karajtu ana wa abubakar wa umar dakhaltu ana wa abubakar wa umar manzo Allah ya la farin a samu cikin hadisan sa na yi tafiya ni da abubakar da umar na dawo ni da abubakar da umar na shiga ni da abubakar da umar wannan rayuwar ta kai ta haka kuma yi musu kaddara Allah tukun da kai musu kabul ko rawuni wannan yana gaskata mana